Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Jam'iyyar APC ta tabbatar wa shugaba Buhari tikitin takarar 2019 ba hamayya. sakataren jam'iyyar mai malabu ne ya gwada shugaba buhari tafiyar da kasan nan da shugaba muhammadu buhari yake yi shi ke tallata jam'iyyar nan 2015 nan da kuɗi za ta yi tasiri da shugaba muhammadu buhari bai ci zaɓe ba hukumar zaɓe ta fidda jadawalin zaɓe har shekara ta 2055 aliyu bello ne kakakin hukumar lokutan da za a yi zaɓe in za a tsaye da shi a ranakun ya zama ranar asabar ta biyu ta watan fabrairun shekarar zaɓe dan shugaba Buhari wato Yusuf ya dawo gida daga jinyar hatsarin babur da ta kai shi a riketare. Karshe da gwamnatin Najeriya ta ba ministoci umarnin rantsar da shugabannin hukumin gwamnati 209 bayan samun cikas na sanya sunayen marigaya ga minista Hadi Sirka. a faɗi sunayen su kuma a kai su su kuma su gaba da aiki. An gudanar da taron farfaɗo da tafkin Chadi da ya tsolance. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja. Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe, wanda zai gabatar da kashi na ɗaya na jawabinsa yau, da kuma rabaran Audu Bakwai daga Katsina, wanda zai maimaita jawabinsa ga Sheikh Kabiru Gombe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. abin da nake so ko yan uwa yan arewa ku fahimta shine ubangiji madaukakin sarki ya ajiye mu a wannan yanki na duniya a arewa najeriya kuma ya ajiye mu musulmi da kiristoci haka ubangiji yake so ya mun zauna ko mun zauna na shi a ajiye mu inda ubangiji yana so ya ga musulmi zalla ne kawai a wannan yanki yana iya ajiye musulmi zalla idan kiristoci zalla yake so ya gani a wannan yanki yana iya an kiristoci zalla kamar ya zama ga wasu sassa na duniya amma mu ubangiji haka ya zaba babu wani dalili ko na hankali ko na addini ko na shari'a sa musulmi a gashi yana faɗa da kirista ko kirista na faɗa da musulmi balle a kai ga kashe juna ko kuma a kai ga kone-konen dukiya a mai da kai baya a tashi daga rayuwa ta dan adam a koma ma wata irin rayuwa daban in ka ga musulmi da kirista ana faɗa to ɗayan uku ne ya faru abu na farko ko dai shi musulmin bai san musuluncin ba abu na biyu ko kiristan bai san addinin sa na kirista ba abu na uku ko kuma akwai wani mugu a gefe saboda bukatarsa ta duniya ko bukatarsa ta siyasa ko wata bukatarsa ta daban ta ya cutar da wayannan bangarori guda biyu a nan ne za a yi haɗa su fada Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma ya yace wa tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu ina nasara a dukkan al'ummar ake da su a duniya yahudawa da mushirikai da majusawa da sauran al'umma sai Allah madaukin sarki ce babu waɗanda suka fi kusa da musulmi wajen nuna soyayya da kauna Allah madaukin sarki ke kamar kiristoci to idan haka ne bangare ne zai sace kirista da musulmi suna faɗa in dai ba mai nuna wa musulmi da ƙauna da soyayya kamar kirista kamar da Qur'ani tabbata dalili na gaba Allah madaukin sarki yake zalika bi annahum kisifina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun Allah madaukin sarki ce dalilin da yasa ake fitar zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana da kauna da zaman mutunci tsakanin musulmi da kirista shine a cikin kiristoci akwai masu ilimi kenan duk al'ummar da aka santa da ilimi ba a santa da neman tashi hankali ba jahilci shi yake kawo kashe-kashe jahilci shi yake kawo fada shi yake kawo kone-kone ba ilimi ba dalili na uku sai Allah ya ce rubanan a cikin kiristoci akwai masu kokarin bauta duk wanda yake so ya kadaita ya bauta wa ubangiji ba zai nemi a yi rigima ba domin ba a samun damar yin bota ga ubangiji sai an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali sai Allah ya ce wa annahum la yastakbiru sannan kiristoci ba masu girman kai bane a ka'ida mutumin da ke da girman kai shi yake da wahalar zama shi yake da wahalar sha'ani zama da shi sai an samu cece kuce zama da shi sai an samu rashin kwanciyar hankali sai an samu rashin zaman lafiya Allah ya ce su kiristoci ba su da wannan a ashe wannan yana nuna muku kirista ya san addinin kiristanci musulmi ya san addinin musulunci ba dalilin da zai sa su fara tsakani maɗaukin sarki da ya zo ya magana akan alaƙar musulmi da kiristoci da yadda suke zama Allah ya yi magana akan annabi Isa ɗan Maryam sai ce waje Allah fi qulubil ladina a fata wa rahma Allah yake waɗanda suka bi annabi Isa ɗan Maryam kaga su ne kiristoci sai Allah ya ce mun sanya a cikin zuciyarsu mun sanya tausayi ya za mutumin da Allah ya sanya tausayi a cikin zuciyarsa a ce zai kwanta da ɗan adam ya yanka waɗanda zai yi ba ya za a mutumin da Allah ya sanya tausayi a zuciyarsa a ce zai ɗauki wuta ya saka ya kora zuciyar ɗan adam wannan ba zai yi ba Allah yake to mabiya alaihi isa Allah ya sanya tausayi a cikin zuciyarsu wa rahama sannan Allah ya sa rahama a cikin zuciyarsu wanda ba shaida ce da Allah yake bayarwa akan kiristoci wajen alaƙa su da musulmai a cikin alƙur'ani mai girma Allah ce ya sanya rahama da jin kai a cikin zuciyar waɗanda suka yi annabi isa idan haka ne ban da za a yi a samu rigima tsakanin irin waɗannan mutane da waɗanda suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan a cikin sosul ma'ida da Allah ya zo magana akan alaka tsakanin musulmai da kirista sai Allah madaukin sarki yake cewa wal muhsanat min al mu'minat wal muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum Allah yake kamar yadda musulmi na halatta ka auren musulma yar uwarka to haka nan na halatta maka auren kirista wacce take kamanniya na halatta maka aurenta Shi kuwa rabaran Audu bakwai cewa ya yi. Salamu alaikum ‘yan uwa na ‘yan Najeriya. Ba abin da ya dace tsakanin kuɗin banda ku haƙuri da juna. In an kashe Bahaushe an kashe ɗan Najeriya. Idan an kashe ɗan jikun an kashe ɗan Najeriya. In an kashe bahilla ce an kashe ɗan Najeriya. Don haka ba abin da ya dace tsakanin kuɗin banda ku haƙuri da juna. Ku ba kowa haƙinsa. hayanar da ke faruwa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi dukkanmu muna buƙatar juna saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da ɓarayi ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya. mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa mara gaskiya a bashi rashin gaskiyar shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiya shi ba daɗi ka ji can kwaram can kwaram haka to duka dai najeriya ce wannan shugaban ƙasa mune ne mashi addu'a don allah ya bishe shi don allah ya zauna da ƙasar lafiya wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya hukuma fa hukuma ce daga allah da ya sai hukuma kuma allah da ya kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata shugaban kasa yadda ake yabanka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnoni ya kamata ku ba sahu ku yi abin da ya kamata da nan muke kira da iyaye a kwafi 'ya'ya 'ya'ya su yi abin da ya wajaba 'ya'ya mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.